Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. muke farin cikin kasancewa tare da ku yau alhamis 21 ga watan janairu shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Hafiz ba makalan labarai. Gaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakken ranar su ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. A yau Alhamis wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin ƙasar Iraki inda suka hallaka akalla mutane ashirin da uku, kuma jikkata wasu hamsin. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da kasa Subusiso Moyo. Gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yabi jerin takwarorinsa na duniya wurin murnar rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka. Sannan kuma har ila yau 'yan Najeriya da masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da rantsar da sabon shugaban amurka din da aka gudanar a jiya baya ga haka aisha ta sule na nan tafi da shirinta na lafiya uwar jiki za kuma kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da covid-19 tawagar yaki da coronavirus ta biden da harris za su yi musu bayani ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin ƙasar. Biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan ɗari a cikin kwanaki ɗari na farkon wa'adin mulkinsa. An fara yin allurar rigakafin tun a tsakiyar watan Disambar da ya gabata, inda aka mai da hankali kan ma'aikatan lafiya kuma tsofaffi da suke zaune a gidajen kula da tsofaffi. Ya zuwa safiyar jiya Laraba, an yi wa mutane miliyan da biyar allurar rigakafin a cewar alkaliman cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc a yau alhamis wasu yankunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar iraki inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu hamsin bama-baman sun tashi ne a tsakiyar alsharki babbar cibiyar kasuwanci da ke bagadaza sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a bagadaza bayan galaba a kan kungiyar mayakan is a da sha bakwai. shugaba barhama sali ya yi allah wadai da wannan harin yana cewa iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar kanar wine moroto mai magana da yawun kawance da amurka ke jagoranta kan kungiyar is ya wallafa a shafinsa na twitter cewa harin wani misali ne da 'yan ta'adda suke kashe 'yan iraki 'yan uwansu da kuma cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya. da Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yabi jerin takwarorinsa na duniya inda ya yi murnar rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka Malam Garba Shehu ya fitar da sanarwar a madadin tarayyar Najeriya ya ce aitini Najeriya ta fara ganin haske a firarsa da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa. a gina akan harsashi na kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amurka dama can akwai shi amma muna buƙatar wannan ya bunƙasa akwai abubuwa na manufofin gwamnatoci da ƙasashe da mu ya zo ɗaya da mu da Amurka muna fata cewa wannan lokaci na Biden zai zama lokaci da za a ƙarfafa waɗannan abubuwa a fifita su na magana kamar shani yaƙi da ta'addanci da ya gallabi duniya da yaƙi da farmaki 那前几年的一 da kuma bukata ta bukata kasuwanci yaƙi da talauci da bunƙasa tattalin arziki na ƙasashe irin namu ba ma Najeriya kaɗai ba da sauran ƙasashen Afirka. To Malam Garba na san cewa muhimman batutuwa biyu da Shuba Buhari yake ta magana ko ina ko yakan je ƙasashe daban da har Amurka din shine yaƙi da wannan ta'addanci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Akwai wani abu da ake fatar dan karamin lokaci a ga Amurka ta yi wa Najeriya ta wannan bangarorin guda biyu domin shugaba biden ya fara rusa waɗansu abubuwa da tsohon shugaba trump ya yi na kamar ɗumamar yanayi da maganar bazuwar cutar corona a duniya eh bukatar mu a karfafa goyon baya ga najeriya musamman wajen ba da bayanai na sirri na wajen yaƙi da ta'addanci kuma duk da cewa a cewa trump ya yi wannan ya yi wannan ai mu bai laifi ba da ya sake buɗe kasuwar makamai na soja ga gwamnatin najeriya da shugaban buhari hau mulki da kafin buhari ya zo ba a sayo najeriya makamai an sayar mana kuma muna fata kwangiloli da aka bada musamman na kera jirage na yaƙi ba za a taɓa wannan ba a kyale jiragen musu zo tun da mun biya banda aka kuma akwai bukatu da dama na makamai na soja na sama na kasa da na ruwa da muke da su da gwamnati ke ba da izinin a saida maka Ana fata ba za a yi mana iyaka ba don wannan shi zai taimaka mana a kokarin da muke da mu samu nasara akan yan ta'adda da suka gallabe mu a yanzu akwai wani bakon abu da kake ganin ya kamata a ce amurka ta yi wanda trump baya yi wa kasashen afirka musamman afirka ta yamma inda shugaba buhari ke rike da wani mukami na yaƙi da cin hanci da rashawa ga misali ah, to yanzu ai kamar yanzu ko shiga da fice zuwa kasar amurka ai ka san mu kanmu najeriya akwai iyakar da aka ajiye mana kuma akwai iyaka da aka ajiye wa mu kamar chad da kasashe da suke da musulmi masu rinjaye kasashe ai wannan ma riwa ce kaga da aka ce daga zuwan zuwansa ya ce ya yi fatali da wannan manufa da shugaba trump ya ajiye madalla a da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar. Zimbabwe na zama makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na kasa da ƙasa Subusiso Moyo. Gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diflomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji. wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa robert mugabe a shekarar dubu bakwai wanda aka mai gurbinsa da emerson gwagwa. mayo shine minista na uku da ya rasu daga cutar covid-19 a cikin watanni shida da suka gabata karamar minista mai kula da lardin manicaland elin gwaradizimba ta mutu a makon da ya gabata sannan ministan noma ferensi shiri shi ma ya mutu da cutar a watan yulin da ya gabata adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta covid-19 yana daɗa karuwa a zimbabwe tare da sama da mutane dubu sha shida da suka harbu da kuma ɗari biyar da biyar da suka mutu a watan da ya gabata a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar john hopkins kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun yi sama yau alhamis kwana ɗaya bayan bikin rantsar da sabon shugaban amurka sakamakon kyakkyawan fata kan sabon shirin Joe Biden na fafutukar ceto tattalin arziki na dala tiriliyan 1.9 ta hanyar majalisar dokoki. Kasuwar zuba jari ta nike ta rufe inda ta cira da dugo takwas cikin ɗari. S&P ASX ta Australia ta samu dugo bakwai cikin ɗari. Composite ta Shanghai ta cira da sama da kashi ɗaya cikin ɗari. Cosby ta Seoul ta yi sama da kashi ɗaya da dugo hudu cikin ɗari. Kana T-Sec ta Taipei ta yi sama da kashi biyu da dugo biyu cikin ɗari. a hada-hadar da aka yi da karshen yini hansen ta hong kong ta yi kasa da digo biyu cikin ɗari yayin da sansan ta mumbai ta yi sama da digo bakwai cikin ɗari a hada-hadar kayayyaki kuma an sayar da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da bakwai da digo saba'in an sayar da ɗanyen man amurka kan dala hamsin da uku da digo ashirin da takwas kowace ganga yayin da ɗanyen man brent aka sayar da shi kan dala hamsin da biyar da digo casa'in da ɗaya kowace ganga inda ya yi ƙasa da digo uku cikin ɗari Madalla, 'yan Najeriya da masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da rantsar da sabon shugaban Amurka da aka gudanar a jiya. Dangane da haka ne na tattauna da wani babban lauyan Najeriya kuma babban lauya a jihar Sokoto. Suleiman Usman inda na fara da tambayarsa akan jawabin da sabon shugaba Joe Biden ya yi bayan da aka rantsar da shi kana ko akwai alamun za a samu haɗin kai a Amurka bayan wannan zazzaɓen zaɓe da aka yi ga kuma yadda ya amsa. Gaskiya jawabin da shugaba Joe Biden ya yi jawabi ne wanda a cike da maganganu masu ma'ana masu hikima masu amfani ba ga al'umma a jama'a amerika kawai ba hadda dukkan al'umma mutanen duniya saboda matsayin da amerika take da shi na jagoranci a duniya wannan jawabi zai sake bude wani darasi eh, zai sake bude wata sura a cikin hulɗu kuɗi tsakanin ta hulɗa tsakanin amerika da kuma ƙasashen duniya na farko dai a ƙasar amerika wannan jawabin zai kawo da shi ya saka hannu ga wasu takardu na umarni na zartas waɗanda za su canza salon mulkin da shi shugaban da ya gabata donald trump ya yi wanda ya kawo rarraba tsakanin al'umma amurka da kuma duniya baki da ya ɗage wannan umarni da aka bayar na hana shigowa a amurka daga kasashen manyan ƙasashen musulmi na duniya da dai sauran wasu matakai da doka waɗanda za su kawo haɗin kai a cikin amerika za su kawar da bambance-bambance domin kafin yanzu amerika ta fara zama saniyar ware kasashen turawa sun fara jaye mata da sauran kasashen duniya mafi yawan sharon da ke na duniya da hadin kai ƙarƙashin majalisar Dukin duniya duka har china ta fara a shiga gaba da kuma tarayyar rasha wannan jawabi To bayan ga batun corona kamar yadda ka faɗi da farfaɗo da tattalin arzikin Amurka waɗanne matsaloli kuma Biden ya kamata kake gani ya mayar da hankali a kai? To na farko dai a cikin gida akwai matsalar. To shin akwai darussa da kasashen nahiyar Afirka za ta iya koyi daga al'umuran da suka faru a fagen siyasar Amurka kama daga lokacin yakin neman zaɓe har zuwa yanzu? Eh, america first wadda ya samu masu irin wannan tsawon ra'ayi a cikin america suka ba shi goma amma dai wannan ya nuna daga karshe cewa ba abin da ya fi illa bi tsari na demokradiyya a yi adalci ga jama'a baki daya kuma a haɗa kan jama'a. Suleiman Usman ke na babban lauya a jihar Sokoto. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga Aisha Sule da shirin ta na lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. imani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin zindar Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an ka yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka kara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar kuka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duk wani abin da ya shahi amasanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura Eh, yaro ya gaza samun lunwashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan eh, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yaye samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji ne abinci yanan garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutana. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su a aye su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenetra an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma ma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu harihe su da kyau kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lumhashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaye shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haye shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa Uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu. kama yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lunwashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matsi yana isa yaro ya rasa samun iska haihuwan na abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a riye shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi baya karhin jiki ka rihe yaron ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka sumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha tisle mu kasance cikin koshin lafiya madalla a gaida aisha ta sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga Aisha matar Usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce assalamu alaikum bai Hausa ta ce Allah ku bani dama da na taya sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar shan rantsuwa kama aiki a jiya Laraba da fatan za su yi kokarin su wajen dawo da kimar ƙasarsu wanda tsohon shugaba Donald Trump ya zubar a idon duniya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Amadu Abasha Mashina jihar Yobe ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya amurka ya ce muna kira ga gwamnanmu na jihar yobe honorable mai mala buni da ya kyara mutanen ƙananan hukumomin jihar goma sha bakwai su zaɓi waɗanda suke so a matsayin 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomin su a jam'iyyar apc kada mana zaben son ransa ba wanda jama'a suke so ba gyara kayan ka dai bai zama sauke mu raba sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga kwamarar buhari yi unguru da ke jihar Yobe daga tarayyar Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa ya ce ina taya shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan za su tashi tsaye wajen haɗa kan Amurkawa tare da dawo da harkar diplomasiya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga isa ramin hudu hadejiya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na amurka ya ce a gaskiya ko kaɗan ba ma goyon bayan biyan diya ga fulani masu ɗauke da makamai kamar yadda sheikh abubakar gumiyan nema domin yin hakan kan sanya wasu fulanin da ke wasu wuraren ɗaukan makamai domin suma su ci irin wannan moriya sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga shehu adamu rejo ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce gwamnonin kudancin najeriya idan kuka ce fulani makiyaya su baro muku yanki kuna tunanin mu za mu ƙara mutanen ku ne da ke zaune a yankin mu na arewa don haka ya kamata ku gaggauta janye wannan mataki da kuka ɗauka tun ba ku mayar da ƙaramar magana babba ba. Ungode. gode. a gaida Abdulaziz Toro. Yanzu kuma ga Hafiz da labarai amma fa a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranar su ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. tawagar yaki da coronavirus ta biden da harris za su yi musu bayani ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin ƙasar biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farkon wa'adin mulkinsa a yau alhamis wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin ƙasar iraki inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu hamsin bama-baman sun tashi ne a tsakiyar alsharki babbar cibiyar kasuwanci da ke bagadaza sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan is a dubu biyu da sha bakwai. zimbabwe na zama makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa subusiso moyo gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar laraba bayan ya harbu da cutar covid-19 Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017 wanda aka miye gurbinsa da masamman gwagwa. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama yau Alhamis kwana ɗaya bayan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka sakamakon kyakkyawan fata kan sabon shirin Joe Biden na fafutukar ceto tattalin arziki na dala tiriliyan 1.9 ta hanyar majalisar dokoki. kasuwar zuba jari ta nike ta rufe inda ta cira da digo takwas cikin ɗari S&P ASX ta Australia ta samu digo bakwai cikin ɗari. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ya amadadin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa. sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.